ku misali da abubuwan da suke faruwa da ku ku ɗauki wasiƙar da aka ce mutanen gidan kabara sun rubuta ko maganar da suka yi akan cewa su ɗan uwansu bai zagi bai ci mutuncin manzon Allah ba kuma ka dawo ka dubi abin da ya faru tsakanin malaman Kano da limamin ɗaya daga cikin limaman national mosque idan ka zo ka tattara wa'annan abubuwan sai ka ga cewa lallai a cikin harkar nan akwai lauje a cikin nadi akwai wani abu a ciki meye wannan abin shine lallai akwai wasu mutane waɗanda ba addinin ne damuwarsu ba ba gaskiya ce damuwarsu ba ba sunnar manzan Allah ce damuwarsu ba wani abu dai kawai ake so a cimma wala Allah na siyasa wala Allah na tattalin arziki in ba haka ba ba za a kai ga wannan abubuwa ba shi yasa kaga tun daga farko mu muke muka faɗa muka ce babu amfanin tsayawa ana yin wannan maganganu kuma gashi nan ai abin ya faru wace nasara aka ci wanda bai da hangen nesa sai ya ce an ci nasaran kai dan gidan Sheikh Sani wane ne abin nan Kabara Abdul Jabbar Nasiru Kabara an kai shi gidan kurkuku Shi ne cin nasararka me nasara a ciki ni a fahimta ta nasara ita ce da za a ce ɗaya daga cikin ɓangarorin ya bar fatawarsa ya dawo ya ce to na gane jama'a ku zo mu tafi tare al'ummar ta haɗu shine nasara ba ta rabu ba sannan kuma bayan wannan kuma abin tun ana yi da a cikin Kano yanzu an dawo ana an jawo kuma Abuja National Mosque yanzu da nan da ita ake yi abin in aka yi wasa zai kai ga kotu duk da mu muna roƙon kar ya kai ga wannan kar a kai ga zuwa kotu a sanya Allah kowane ɓangare ya sanya Allah a cikin al'amarin don kar a je kotu. shi wanda aka ce ya faɗi cewa sheik makarya ce kaza to ya duba ya gani Matukar bai faɗa ɗin ba to ba laifi ba ne ya fito fili ya ce ni ne na samu labari bisa kuskure ni na samu labari bisa kuskure na yi kuskure na yi saurin yin magana da aka na janye wannan magana ina fata shi Profesa Makari ya yafe min shi kuma Profesa Makari ya ji tsoron Allah in ya san ya faɗi wannan magana shi kenan ba wani abu ba ne amma ku gane al'ummar ake ci mutunci da wayannan cece ce din da ake yi ba na abu bane a ce malaman al'umma duk da damuwar da take cikin al'ummar ana sayar da al'ummar kaman kaji amma malamanta su suna da lokacin da za su dinga wa junansu rufe. ba waccan matsalar bace damuwarsu kaga akwai matsala Allah ya sa mu dace in kuma ba mu dace ba to a yi haƙuri kun san ni daman ba matsami ba ne kamar su ni Allah da ya jarabce ni na shigo cikin harkar karanta.